jama'a assalamu alaikum munan da kuke kallon mu ni sunana mai gabatarwa wannan kuma abokiyar aiki na ce daga baya za ta gaya muku sunanta sannan muna gabatar muku da wani shiri da zamu rika zama muna ba ku takaitaccen labari na abin dariya shi wannan shiri ku ne za ku rika aiko da labaran ta kafar sadarwar mu ta shafin whatsapp sannan kuma a wannan shiri za ku rika turo da tambayoyinku ne muna amsa muku amma fa tambayoyin da suka shafi tashar mu ta algaita media mu nan duk ma'aikatan algaita media ne ko ya kika ce yar uwa eh haka ne wallahi ai kwara da ka gaya musu gaskiya kuma kamanta ba kai yi magana akan masu ɗauki ɗora ba waɗanda idan muka yi aiki suke ɗauka suna zuwa suna sawa a tashoshinsu ta ƙara gaya musu idan muka kama su to wallahi idan kunne ya ji to jiki ya tsira idan ko ba haka ba to mutum zai ɗanɗana kuɗansa ko ya kace?